Allah da da sarki makaɗin maza ba duba shagara da hama kayan kamfani daban da na shago mai sha shagari ai mai gadan jiya? uban mai koya duna magajin duna shi ya kwarai kuwa na gwamnati ba insha Allah kallon mu da sauraron mu barkan mu da wannan lokaci barkan mu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri da muke kawo muku daga dawa wanda a ƙarƙashin sa ne muka fidda sabon shiri mai suna aya bangoni ya zama dole wanda bisa da wannan shiri mukan kawo muku tattaunawa kai tsaye tare da mafarauta kama daga shugabanninsu su haɗa da waɗanda suka yi wata bajinta a cikinsu da ma waɗanda suke tasowa baki guda insha Allahu rabbi yau ma kamar kullum muna tare da ɗaya daga cikin shugabannin mafarauta wanda yake shine sarkin dawar kwantagora baki ɗaya insha Allah rabbi za mu kwashe tsawon mintuna muna tattauna da shi a wannan lokaci muna ƙara tuna muku cewa kada ku manta ku dinga danna mana subscribe in kuna danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora kuma muna ƙara sanar da ku cewa ƙofar mu a buɗe take ga duk wanda ke da wani taro na biki ko suna ko na ɗin farauta yana da sha'awar a ɗaukan masa insha Allah da bi in ya tuntuɓe mu kan lambobin mu da muke badawa kuma ya cika ƙa'idoji namu za mu je za a yi masa wannan aiki da izinin ubangiji insha Allah da bi za mu shiga cikin wannan shiri kai tsaye baba barka da wannan lokaci yawa sanu baba sai ka ɗan ɗaga murya yawa sanu yawa barka da wannan lokaci baba yawa sanu ya gida ya girma baba ah, alhamdulillah to baba kasancewar wannan shine zuwanka na farko wannan gidan tv za mu so ka yi wa masu kallon mu da sauraro bayanin kanka ka faɗi sunanka da garin da aka haife ka da ɗan takaitaccen tarihin rayuwa to lalle sunana ne mai dajin mai martaba sarkin sudan baro ma'azu na biyu na kwantagora mm. imira saboda haka babas to suna fa Sunana ni ne Mani Dangi. Mani? Dangi. Na. Mai dajin Kwantagora. Eh, mai dajin Kwantagora. To, baba an haife ka Kwantagora ne? Don a dangi aka haihuwan. Na. Amma ina da shekara goma sha takwas nake Kwantagora. Bisa ga yau. Na. To, baba ga ka kana da sarauta hatta naɗi a wannan gari na Kwantagora. Eh. akan wannan harka ta farauta da harkar tauri baba ka gaji wannan harka ne warai kuwa na gaje ta ɗari bisa ɗari to bai abin yake mu uwayenmu ko da muka tashi suna halbi da kibau suke halbi kuma ni ma hina yakan kama kura ma da hannu daji shi ɗoro ta kawo ta gari a wancan zamani a wancan zamani saboda haka ya zan yanzu ga Allah ya kaddara ni ma ina shawon wannan abin kama wannan abinci ina da ila shekara goma sha biyar nake zuwa daji don wannan lokacin shakka babu ana farauta a can ƙasar nan na Hausa mm. to ana yin ta girma da arziki ma lahiya ake zuwa daji a je a dawo kowa na murna da wani in ka gama wani lokacin faɗa ya kama sai da a samu tun kwalli kwalli ba likita ba likita sai da a sa kwalli mutum warke cikin sai a ci gaba kuma in kaga hada yayi karamin wannan lokaci sai dai kai ka haye sama amma ba a ƙasa ba to Allah mu a yanzu mm. ga mu nan muna ja ana yi da mu mm. Allah kanu kwanta gora na zauna lahiya da jama'an kwanta gora mm. suka ga ya kamata su bani wannan matsayin shine Haji Baba shine ya yi jagorancin samun wannan matsayin lokacin sarki wancan mai rasuwa har yanzu wannan sarki shi ma yana amdani muna taya da shi ɗari bisa ɗari martaba wanga bari mu azna biyu saboda haka mm. alhamdulillah har yanzu ana yi da ni lalle a yanzu ina ganin marasa shekara saba'in da wani abu ko dai ya rage ga tamanin kaɗan ne amma da mu aka zuwa da mu aka dawowa a cikin wannan harkar. kuma ba a taɓa taya daji aka ce to bari a ɗauko wannan mutum ba an tsere mishi a daji duk mai shekara goma sha takwas har gobe ina ba shi aiki daji insha Allah yarda Allah baba ina fahimta har yanzu kana farauta kenan a'a yanzu gani cikin ta ai a cikin ta dake yanzu to girma da shekaru ba su hana ka gudanar da wannan sana'a a'a wannan sana'a tun da dai ba haramun bace ai bai yiwa ni in batta inda haramun ne sai in bari sana'a ne na maza in ka ji kana yawa ka shigo kowa buɗe take baba wannan aiki naku aiki ne mai matuƙar wahala gaske kama daga hawa duwatsuna da sakkowa tafiyar kafa duk wannan bai hana ka a yanzu ka zauna ka huta ba a a a a aini koyo shi jin daga kamar zan je Saudiya in zan je farauta in kai shirin farauta in shirin farauta jin daga kamar zan je Saudiya baba nakan je aka yi ma kirari da ana ce ba mai mugun magani a'a to lalle yara suna cewa mai mugun magani eh. amma ina cewa ko tubo dingo ya ba lada dan mu ce tubo dingo ya kaga ba lada kenan to shi wancan suna ne mai mugun magani da suke gaya ma me gaskiya wannan suna ne baba to wasu na cewa mai mugun magani wasu na cewa tso baban zaidu eh. to amma su ka sai yara ba hana su yi magana da suke so su yi hmm. na tun daga ka cikinsu sun mai da kai kamar kaka kamar da la wani wasu haka yake na'am wasu sun dungun muga hannu eh to ka gani duka dai suke gaya ma eh suke gaya muni saboda mai dalilin suke gaya ma wannan sunai eh eh me dalilin ne yasa suke gaya ma wannan malam saboda zaran takarda ni a baya ko a yanzu eh a a ko a yanzu ai ka san ko yanzu daga na da in hau dutse yanzu ai gangara da ni a tashi da ni ana zan zarumi don duwani na bai yawan ga aikin kana hawa dutsen har yanzu a har gobe yau ma na hau dutse Eh yau ma na hau na yi gangara yau. To kuma ba rakiya kake zuwa yi? Eh rakiya fa. Allah dai ba mu sa'a da rabu. Na. Insha Allah rabi. To baba al'amuran ka tarihi ne mai tsayi a rayuwa. Za mu dan koma baya tunda dai kai gadon farauta kai. To kuma ga lalle lalle na gadi farauta gadi ga sarki rabi. Na. Gadi ga sarki rabi. Ka gaji farauta baba. Warai da gaske. Ga sarki rabi za mu ɗauko abin da ka baya baya baba ka ba mu ka nan eh za mu ɗan koma baya baba ka tarihin rayuwa ta bayan da ka tsinci kanka a matsayin mafarauci eh a irin wancan lokaci da ake farauta ta mai karfi shike da nama eh wace irin gwagwarmaya ka ka fuskanta a wani lokaci lalle wannan insha Allah tun da nake farauta ban taɓa samun wani abu ba duk duk gwagwarmaya da aka yi da mu mu za mu ci nasara insha Allah baka taɓa faɗuwa ba a'a sai dai mu mu kar ba a taɓa cewa wani namiji ya koro ka daga daji eh na sai dai mu mu kora baba ka shafa ma ka gana cewa gomi suna yi na'am sai dai sun suka kwanta dama ka gane ko duk wanda ka sanar makara da shi binnin gwari haka duk inda ka san muke yi wanda ka ji muka yi da shi wallahi sai mun yi mishi haka nan da Allah sai ka kora shi baba insha Allah sai mun kora shi da Allah ko kowa yanzu wannan daji insha Allah rabi ko yanzu ga wannan dajin wallahi mu aka shakka ku na kwanta gora mu na kwanta gora sai haji sai sallah subhanallah insha Allah <laughs> to masu kallon mu da sauraron mu yau da gashi mun kawo muku dattijan da ya fi yaro kwarin jiki ya ce kuma duk yaron da ya ta shi sai ya baro shi a dutse haka ne baba haka nan ne insha Allah duk yaron da ya ta kai zaka baro shi a dutse har gobe har gobe insha Allah to baba ana kishin kishin din wai a harkar ku da kuke yi akwai dan abubuwa da ba a rasa ba ko wani dan tsibbace tsibbace da dan tsafa tsafa haka me gaskiya wannan zargi da ake to magana gaskiya dai kaga mu muna roƙon Allah kuma Allah na biya mana buƙatar mu babu wacce magana a'a ai tsibbace tsibbace duk wanda zai zo daji kowa akwai abin da ya gada zai dan yi shi koko na'am to gwargwaro abin da muka sani muna iya yi wani muka gada ga wayan mu na'am Allah insha baba na ga wani rawani akan ka eh wannan rawani na sarauta ne na sarauta eh nakan ganin ka a duk inda kake yawo musamman a cikin wannan daji da wannan rawani a kanka eh lalle insha Allah rabbi wannan rawani dole in sa shi saboda ga mai girma Haji Baba mm. bai sai gani ba rawani nan saboda haka dole in sa shi wannan rawani shi ke nuna kai sarki ne na daddan sarki kenan insha Allah rabbi duk inda ka gani an san ni da daddan sarki ne na'am baba idan mun kalli wannan harka ta ku ta farauta a mahangar tarihi harka ce mai tushe mai tsohon tarihi tun a baya tun a baya ko insha Allah to baba mun daɗe ba mu suke irin ku ba masu shekaru kuma masu lafiya da za mu iya wannan hira da su sai yau baba idan mun ɗauka a farauta kayayyakin da ake amfani da su a farauta da na da da na yanzu tunda ka ga na daɗin ka ga na yanzu a baya da wani irin abubuwa ake amfani gudan gudanar da wannan harka to a wancan dai lokaci da ake yi ya kaga dai gora gatari gatari da gora da gatari da gora shi ake wani aiki sai kuma gariwo a wancan lokaci a wancan lokaci da ake farauta eh to su ake wani aiki baba da ka a wancan lokaci lokacin da ake farauta wani irin nama kuke farauta a wani lokaci a to a wannan lokaci duk dai kamar irin wanga namun da ka gani ne yanzu ga mm. kowace lokaci su ake farauta akwai su a wancan lokaci eh akwai su a wancan lokacin su ake farauta sai dai wanda babu tsuntsaye babu tsuntsaye Ya su ne babu yanzu da akwai tsuntsaye da da akwai tsuntsaye muna kaga akwai su kunkumi su kashe reke duk akwai su ka gane ko mm. su babba da jikka duk akwai dumya dani ka gane duk akwai shiriliyal duk akwai duk muna kama su tuji duk muna kama su yanzu ko babu babu su a babu su a wannan lokaci insha Allah to baba a dai bayan dai a wancan lokaci eh. akan ce kukan kashe irin su manyan namu kama daga zaki kura ɓauna da makamantan irin waɗannan to a yanzu ma ana samun irin waɗannan eh to a yanzu gaskiya wancan lokaci mu dai abin da mun kai kashewa saboda akwai wani mu da aka ce dan gwari shi shi ka kashe zaki mm. mu ko abin da shahi kura in dai kura ce to ko ganu muna kamo ta ba ta ikomi wallahi wallahi da hannu muna kamo ta ba sai mun sa abin gaba sai sa yaggen nan na yawa sai a dare mike ta a zo da ta tun ba ga yago yanzu na bel bayan an kashe ta ko da ranta da ranta aka kamo kawo ta gari baba ka taba kama kura mai na da ya taba kamuwa ba ya ka gaban mu kuma ya taba kamo ta ma aka bashi sa bana bakwai bela ce ya bashi da mai bana zo ka abuna ya je ɗan motar kama shi ita ko gida shi ko ce bashi sa bana bakwai ya bashi sa a wannan bana bakwai ko insha Allah saboda wannan bajinta eh saboda wannan bajinta da yi baba wannan gari naku na kwanta gora eh gari ne mai tarihin gaske kwarai da gaske kwarai da gaske ko kana da tarihin wannan gari da tarihin kafuwarsa eh to ina da wani ban da wani alhamdulillah ko ba haka ba na'am tunda kaga bakin shigowa na kwanta gora mm. shine nake da tarihi amma gari ne mai tarihi don abin da ya sokoto shi ya yi kwanta gora wanda suke mulkin sokoto su suke mulkin kwanta gora a wancan lokaci eh Ha kuma yanzu suke yi na ji ana magana wani na gwamatsa ko na gwa matsa ya yayi huwa ma kwarai ko kasar ga don kaga ya kawo ushe shi kuma ya kawo kwantagora to ba kana da tarihin wannan namijin duniya da yayi a'a ina ban cewa ina da tarihin shi don ce ina da tarihin shi zai ƙarya amma na ina da tarihin shi ya kawo ushe shi ya kawo kwantagora da can in ka zo binnin gwari ka ce kai dan kwantagora to ko sha ba baka saboda sun sha waya gari shi ko kwarai kuwa su gwara sun sani ka ce na gwamnati dodon gwari eh to ka gani insha da daɗi ba a hannunsa shi barai da gaske yayin kafa wannan gari da yake insha Allahu rabbi baba abokan farauta da kake aka sha gurmai da su a baya kana da wasu abokai da kake iya tuna da su na eh, wancan lokaci eh ina da wanda nake tunawa da su don akwai wani wanda Allah ya rasuwa amma ɗaki gare ni ana ce mishi baban gida bi'i e. Allah Allah mishi rasuwa sha Allah rabbi ina tuna da su in Allah ya soya da amma tsohi wasu sun rasu yanzu kana nufin duka cinye su annanka kenan a'a ba na cinye su ba Allah da ya cinye su eh, eh Allah ya amshi shi baka cinye su ba ke. a'a Allah da ya amshi shi baba abin da nake nufi ba ka abin da ɗinsu ba abin da nake nufi dukkaninsa ka masa kwari tunda komar da masu rai cikin su wataƙila babu mai lafiyar ka a'a to abin da sa ka san komai hukuncin Allah ne in Allah ya kaddare ka da kai abu sai ka yi kuma bakin duk abin da Allah ya ɗebo maka kai sai ka yi shi baba ka taɓa cin karo da wani abu da ya baka tsoro to ni dai kan wanga aiki wanga aiki kan insha Allah rabbi ban taɓa jin karo da wani abin da ban tsoro ban insha Allah rabbi baka taɓa tsorata ba a'a ni ban taɓa tsorata ba ko da za a ce hanya ga barayi a'a ni ban taɓa jin tsoro ba na san Allah zai kare ni insha Allah za ka sake da ne jama'an mu insha Allah rabbi baba kana da magaji eh kwarai kuwa ina da magada za ka ce ba magaji ba magada ko ba magada kake waɗi ba su nake nufi akwai zaidu akwai anas akwai basiru akwai siddiku mm. duk 'ya'ya na maza kenan wanda suke da rai da yanzu Baba idan mun kalli wannan farauta ta Niger da ake yin ta. Eh. Wadda ake mata laƙabi da farautar ɗan hankiki. Eh. Da kai aka fara ta ko kuma shigowa cikin ta. A'a, ni ko da aka fara ta shi wannan shi ɗan hankikin. Na'am. Ai da uwayenmu yake yin ta. Na'am. Wannan lokacin su ne su ashi. Allah ya mishi rasuwa mu kuma muka rika. Kuka ci gaba da yi. Eh, muka ci gaba da yi. Ka kai kimanin shekara nawa ana wannan farautar da kai? To, ina ganin tabban haƙiƙa a nan kwanta gora ba ni kasa shekara talatin da wani amma na farautan gare ne ko zuwa arba'in. Ita ta ɗan hankiki? Ɗan hankiki ba. Kai na kan shekara arba'in ana yin ta da Ba ka taɓa fashi ba ko kai? Ina fashi in lokaci lokaci ne kan yi fashi. In ta zo da wani matsala sai in wasa. Eh. Bana ga kamar yi ka ci bisa tafiya a wannan farauta. Duk kowace shekara wanga shekarun da ni ake yin ta. ka ce yanzu kana zuwa daji a yanzu ga ni cikin daji to ya batun kashe nama nama in Allah ka rabu muna kashewa a wannan farauta ka kashe nama baba insha Allah na kashe nama a wannan da ake na ko kashe nama kwarai da gaske ta banan nan eh ka ga wata can kai ka kamota eh insha Allah to baba su dabbobin ba su irin ko su fitsara gaban ka su ce wannan tsohon ya tsufa ba abin da da iya eh na suke iya eh wannan ba su iya wannan yarda Allah ana gwagwarmayawa ba kwarai da gaske ka san akwai turare ko ne ka gani naman daji da koyin shi kuma da yadda ake turare gare shi ba zai yi komi ba baka daina wannan harkar bayan a ina za a daina tunda ba haramun bane <laughs> inda ko haramun ne ka sai bari Ina dauka yanzu ba mutun da girma ya zo ga rawani ga duk wannan asa kawai yara a'a ai ka ga yanzu da mun koma kuma gida ga tsohi ne ne tu. wurin makaranta makaranta eh haka inda haramu ne sai mu gwaji amma babu shiga qur'ani babu shiga hadisi saboda haka za mu yi za mu ci gaba mu yi abin mu na to ba kuna ba wa yara na yanzu a ci ku ba su dan su gada kan wata dan a ku kun gaba babu su ba wannan asarin wannan abu eh to ka san yanzu yara akwai matsala kuma akwai wanda ba su da matsala wanda ba su da matsala ana ba su amma wanda ke da matsala kaga ba za ka ɗauki wani asiri ka ba shi ba wanda yake da matsala eh don in ya san yana da wani asirin wala ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ai na ba za a zauna lafiya ba to ai baba gani ne tunda ku kun ci zamanin ku a wancan lokaci su ma ba sai ku ba su ba su ci zamanin su a ah, to ai wanka ba suna wuce gona da iri ba a wuce gona da iri a ah, suna wuce gona da iri don hakurin da muke da shi da su ba su da shi yanzu na ganka da wani gatari baba Ai eh, to wanga gatari na jiwa gada nan Allah kawo a jifa baba a ah, jiwa kai kana ganin na jiwa ta wuce a ba zan jiwa ta wuce ba ko maje kai eh. ko sani buga yana faduwa fa in dare na baci ka sani in wada ma gaskiya ko gobe <laughs> gaji akwai dai mugun maganin kenan baba na kwarai dai na kwarai dai eh baba ya da gaskiya kenan na kwarai dai mugun magani baba na kwarai dai eh <laughs> to baba ga ga harkar tauri tunda nan bangaren farautar da muka taba eh ita ma wani harka kana taba ta a'a ni bana ban taba harkar harkar tauri ba ƙarya ba dan tauri bane ni ba dan tauri bane amma dai maganan daji je tu insha Allah abin mu nan mu tai maganan daji eh na'am baba a fitin da kake farauta eh wataƙila akwai abin da ya taɓa faruwa da kai ko na tausayi ko na dariya ko na ban haushi a daji za mu ɗauki wannan guda uku mu fara da na farko me oh. ya taɓa baka tausayi a cikin daji to duk abin da ya fara ya bani tausayi a cikin wannan dajin wanda yake zai zo ya yi rantsuwa da Allah ga gada an gita ta mata kabari ya tsallaka to shi ya bani tausayi sai ka ce gashi yana zawo an ɗauke shi a gida ƙila kamin ya je gida ya mutu ko kuma ana za gida ya mutu to shi ban tausayi saboda abin naman daji ya sa ka take rantsuwa abin da bai ciki ka sa da kuɗin ka ci ba mm. ka ta kai mai rantsuwa kuma kai ka san ba naka na ba ka da gaskiya gare shi to ni shi kaɗai yake ba ni. tausayi tausayi amma shi haka nan abin da ya fa wataƙila ka taba wani abu da ka fara farauta ka zuwa yau a ce wani abu ya taba faruwa kai ta kirkira dariya ko an taba samun irin wannan to kai ka san shi abun dariya eh shi da yawa Na. don ka haka mun to a gari ya ce shi zai iya abu eh an je daji da shi yanzu ya kasa sai an ɗauko shi kaga wannan ya za abin dariya kenan ya taɓa faruwa ya da yawa ma wanda taɓa faruwa kan gidanka ba warai da gaske yanzu kato sai an ɗauko shi nan bai gashi kaga ban yi ba a wani lokaci ne ba ka ah. ai duk shekara ko yanzu ga wanda zai ce zai bi mu eh. to lalle Allah su muna muna muna haka nan tana faruwa gare ka je kuna halaka wani ya wai kowa bi ku za ku halaka <laughs> wannan shi ke baka dariya wannan shi ka bada dariya a tafi da mutum eh daji laya laya ce shi shi na iyawa eh sai an je sai kasa dawowa ma gashi ya yi bai dawa dole sai ɗauko shi sai da ɗauko shi ka kaga aikin nan bai kyau ba to baba abin ban haushi ba a ce wannan wani abu ya baka haushi a daji ya faru da kai ko to ai ba abin haushi da ya wuce wannan kai kana mai ƙarfi ka ce ka ce kai kana iyawa eh kuma an je daji ka sake ni yanzu a je daji ba samu nama ba to ni ka ji abin da ke bakanta min rai kenan a dai je daji ba samu nama eh ba samu nama ba amma yayin ka je daji yayi kyau aka samu nama an ka samu nama komai yayi daidai to me faru ba komai to ya faru ba komai zai zama alheri in Allah su yarda amma mu abin da bakin cikin mu mu je daji ba samu nama ba ba ka taba shirya zaka tafi farauta wani abu ya hana ka eh amma so guda to menene wannan wannan so guda zan na shirya na gama komai da komai na dare an kai hadari shi cire min kwanon gihe gura na gida ya kewa shi ƙasa kaga ba dama zuwa ta rin warauta ko ga ya ba da sai tsaya gyara shekarar da aka yi warauta baka ne shekarar da aka yi warauta baka ne eh. shi kaɗai ne ya taɓa bani na shirya kana ban samu zuwa ba baba ko mutuwa ko suna ko a bai hana zuwa eh bai hana zuwa yanzu ba kai shirin farauta a ce ga makoci ko dan ah. makoci ya mutu ba ka ah. fasa tafiya a ah, sai a ah, bazan fasa ba ai ba ni kashe ba Allah kashe shi yanzu ba ba ka fasa tafiya a ba zan fasa ba to amma ga ai kai to bude kwano abin da ta kai mutuwa ba ba a to kai ba ka kashe ba ka kashe shi ba Allah kashe shi kuma ko kai Allah kadari ka ta ta ya zaka yi to ya zaka tsaya ya karkace Allah ji kanshi ka wuce to ba da kwanan ka ya bude a wannan lokaci eh sai ka haƙura ka haƙura ka zauna kai ka gyara rufi ni zauna ni zauna ni gyara shi su suka wuce ni samu suka ruka suka wuce ni kuma su mutanen ko gida suka suka kwasa suka wuce na'am eh ba lafiya aka dawo lafiya aka je lafiya aka dawo lafiya insha Allah wannan shine kadai abu ne taba hana ka zuwa farauta ya hana zuwa farauta ba ummu to baba bayan zuwa watakila ko bayan an riga an je ana cikin dajin a ce wani abu ya faru a ce an fasa wannan farauta ya taɓa faruwa da kai Eh, mun taɓa wani lamarƙin shahu da wasu suka ce ba a yi da ni zo amma muka tattauna da sarkin ya ce to in wani matsala ta samu eh. za a rubuta takarda an sa hannu CEO ya sa hannu shi ya sa hannu limami ya sa hannu duk abin da faru kai ranar ce da muka yi kuma aka kare lafiya ba wani abin da faru in na fahimta ba taɓa samun kaje daji wani abu ya faru a dajin to gaskiya Allah na tsare Allah na tsare mu insha Allah ko da mutuwa aka yi a cikin dajin a ce kun tafi da yaro ko makamancin wannan a ce ya mutu ba ku taɓa fasa farauta ba ko da haka a gaskiya ba mu taɓa fasa ba ba a fasa ba ko kai ne ba za ka fasa ba ba za a fasa ba ai ai ka san ita farauta na zumunta ta haɗa eh, na ko ina da ko ina ya haɗu to in an mun haɗu wannan kadar ta faru mm. sai dai a ɗauki mota a kai mutum gida su sun san duk mai farauta ya san da wannan kadara don ko bara ta faru da mu nan mun hito baro ta faru da mu su kanawa nan su suka ɗauko mota mm. kanawa su suka ɗauko mota aka sa shi mota aka shi koko mai daji koko da Allah mishi rasuwa aka kai shi gida aka mishi tura kuka cigaba da farauta ai eh, muka cigaba da farauta mu ba fashi a ah, ba fashi na'am baba akan ce nama yakan yi wa mutum kwari ko kofi ko muka mutum wannan gaskiya ne ko kuma wannan kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske suna yi ko ɗan ƙaramin nama ma bushiyan ga ma sai taimaka ɓoyi bushiya bushiya bushiya ma sai taimaka ɓoyi wallahi baba an taɓa samun naman da ya ma eh to ba a cewa ba a yi duk wata shekara wani zomu ya taɓa yin ƙoshi sai da shekara guda eh. gaskiya ban kashe zomu ba shi ne kofin da ya ma shi ya kofin da ya ma mutum da yake ba wa naman da taɓa yin ƙoshin ba shi ba ba taɓa lafiyar ka yi ba ba a shi dai ya dai hana dai ba ba kashe nama amma dai tun ba shi ba babu to kuma babu ka gane daga wannan zoman ne ka samu wannan matsala ina na gane na sani bare da zan fara kashe zomo eh. da kawa na fara kashe shi in Allah ya wada a bana a wannan dai lokacin wannan shekarun eh, eh. kai bal da shi da kafa eh da kawa na kashe shi in Allah ya wada kuma shi wanga da kake gani da shi shunga shi da hakiki eh. shi muka yi magana da shi dun ya san mahaifina na ce kai ki ita batun wani abu ba zai iya komai ba idan za ka fara kashe nama da kawa za ka fara kashe kuma haka aka yi haka aka yi haka aka yi insha Allah rabbi kuma da ya zo gaida sarkin su da lokacin da sai ya zo har gidana shi baban wanga mai dama wallahi shi da hakiki yan eh, shi da hakiki kan shi tun da na faɗa mishi mahaihina eh da ya zo gaida mai martaba sai ya zo gidana ko bai ci min ba zai ce ma na? to in ɗa na zo kice na zo ɗan hakiki ya zo bai same shi ba ina gaishe shi insha Allah to baba yanayin lokaci dole yana hararen mu za mu samu gaba mu gimtse wannan shiri amma kafin mu dakatar da wannan shiri baba ya kamata a ce mun dan yi ma wasu yan tambayoyi kaɗan to kamar na me baba lokacin da batun sarauta ya taso eh. ana so za a sarauta eh. baka samu ƙalubale na cewa kai bako ne ba dan gari bane ba kaza duk makamantin wannan eh na samu wannan kalubale amma kuma da yake jama'a ta masu horota suna sona eh kuma suka tsaya aka bani kuma suka min babaye a muna nan muna tare tare girma da arziki da su duka a ne kalubalen da ka samu shi kalubalen kawai din samu ka dan samu sun yi boran cewa ba za a baka eh kuma Allah da ya bani saboda shi wannan hajji baban nan mm. ya tsaka da fata mm. Allah ya bani kaga shikenan kuma muka zo muna tare da su saboda dukan su dai ba ni da wani wanda ke cewa na mishi wani abu don su waɗancan yaran gaba ɗaya eh. ko ba gane ba sai dai shi abu ka san an ka ci gashi na sarauta ne dole wani ce na su in bai samu kaga sai ji zahi amma muna tare har yanzu ga ɗari bisa ɗari tare da su kana nufin da ka samu dama baka ɗauki mataki ko na kunta a ni ban taɓa kunta mu ne ba saboda haka in mutum kowa ce zai yi zan kyale shi an kowa zai kuma mu insha Allah ban taba kowa in ce in ce wani mutum wani abu ban taba yi ba ko yayo ma wani abu zai a ni ba da jin tsoro wallahi ko a yanzu ko yaushe ban jin tsoro wallahi dole shi ne wani abu na san dai ga Allah ni ban jin tsoro shi baba wannan kirari da ake ma na mai mugun magani ka ki <laughs> kai kwatu wa dai duwa ba lada haka kike <laughs> to to mugun magani ni so nake kai mun bayanin wai menene mugun maganin nan ne da a to tunda yaran ga wasu suna da gaskiya a a yaran nan ka bar su to ka bar su yaran nan su suka san yadda suka ni da wannan amma dai na san ni abin da nake so a kira ni kwatu gurin waya ba lada ko tuba dan wuya ba lada ba lada eh shi wannan tsohon ba zai tuba ke <laughs> ah, to ai da haramu ne da na tuwa ta halatta aiwa ka gani marauta su ne suka kawo sokutuwa. yauwa baba wasu garuruwa duka ita ma da kake jin jabu nan marauta ne suka kawo ka gani haka ita tambol ma haka ne duka wasu garukan masu tarihi wallahi marauta suka kawo su suka kawo su suka kawo duk inda ka san wani gari yake mai tarihi wallahi marauce kawo shi wasu ke ganin harauta ba mai kyau ba to farauta tana da kyau in ka yi ta kan ƙa'ida yadda aka ci ita tana da ƙa'idoji ke tana da ƙa'idoji ƙwarai kuwa kamar me da me ba don yanzu kaga kamar misali yanzu kare ga yana za ka sake shi mm. yana cikin mazagi ka ce bismillah in ka sake shi ga zomu in ka ya je kashe zomun nan ko da ya yi motsi sai ka ci amma in ya bashi ya je kashe gada ta yi motsi to ba za ka ci ba amma ka ci mata da sai ka yanka haka in ka sake shi ga gada ko da ba wannan gada ya ja kashe wata ta yi motsa ya halatta ka ci tunda da ya gada eh tunda da ya gada ka sake shi kuma ka sake shi bismillah ka ji da ya ci. na wannan ka'ida ce da sai eh. baba wai banza ba ta rogo eh gaskiya ne haka nan in ba a sha jira ba an sha an sha danga in eh, kware ku haka yake haka ne baba haka yake lalle banza kamata rogo na fahimta duk wannan abubuwa da kake da wannan gwagwarmaya ba a banza ba a'a To, ai da kaji na gaya maka. Mu muna roƙon Allah ne, Allah shi biya mana bukata duk inda za mu je da yan jama'a mu je lahiya mu dawo lafiya. Kaji ya kan gogwar da muka sha ke Duk inda muka je eh. muna fata da ɗan da na haifa da wanda bai haifa ba wallahi ni na fatan duk ɗan da ya zo da ya koma lahiya. Mm. Ban buƙatar wani abu ya samai. Kaji ɗaya akan mana wana kenan shi yasa Allah ke taimako na. To baba a ƙarshe an ce ku tsofin mafarautan nan. Eh. kasan da aka bata muku rai ko irin wannan kukan yi abin da zai zama na cewa ko an je dajin mutum bai samun komai duk girman dajin ba za a ga wani abu ba gaskiya ne wannan gaskiya ne kwarai da gaskiya ana yi baba kana yi kai ma a'a to ni kan bani amma dai ana yi insha Allah rabbi aka bata muku rai a sha daura dajin ba a daura daji eh sai a ji a tawo banza ba za samu naman ba zai tashi ba insha Allah to baba kuma an ce idan an je garin da koda ba nama in kuka so ku yi bajinta kukan yi abin da za ku yi kuma sai an kashe ramin a garin eh haka ne don don kaga mukan je ga gari mu aka ci akwai mutum in sai dai ba akwai amma akwai da akwai akwai ga garin sai mu ba da gada ita dai gada sai an ba da gada insha Allah to ita akwai tiyatar ki ita ko ba a to lalle ka dai ba sani ba daga daji dai daga daji kila take tawa Yo <laughs> ku da akuya ba ta ku ba ku kan ku kan sai to an aka ce aje akuli mutum eh to mu ko babu sa akuli mu ba ku so a kule ko a ce kun sa farauta ba a samu nama ba ba mu sa a kule mu dan haka ko ta halin kaka ko akwai mutane ne za ku yi a'a ba ka gane abin da ka ji ba da ce in dai akwai akwai ga garin nan to sai mu asirin zamu kashe gara in dai akwai akwai tana rayuwa eh a garin ba to sai mu asirin zamu kashe gara kuma sai an kashe ta sai an kashe ta to babu muna godiya dole anan zamu tsiyo da shi to da to to na gode to na gode baba me fatan ka na karshe ga al'umma musamman waɗanda abinda ne abinda a fata na na alheri matasanmu don Allah su tsoron Allah kuma manyanmu akwai waɗanda abu ke ruhe ma ido ba tare da tana da gaskiya ba ga abu su nuna yaro ya te ya kama na manyan mutane an kama Kago nan ba adalci bane duk da idon kai ganan ma ka tsaya kan shi ba abu bai ga baka gan shi ga idon ka ba ka tai haka ci sa yaron kai je ran tsije mutu gaban da Kago nan ba gaskiya ba ne. ka tsaya kai adalci ina ke Allah kuma zai zai taimake ka amma duk abin da kace zaka yi babu adalci a cikin shi bari ganin wai ko kana aro ka ba baka sallah ko wani abu wallahi rantsa na aika muku da kuwa. kuma inda haka kace zaka mutane zalunci to kai ma Allah ba zai baka ba gaskiya duniya kira ga duk mutumin da ke cikin wannan harka ya tsaya ma gaskiya kuma ba san mahoroci da sata ba mm. ba san mahoroci da sata ba mm. kowa ne na cikin wannan harka in ya sai ya ɗauke ɗauke to ya kauce ba mu wuri mu ba za mu bari ba kuma in mun kama shi ba zai ji daɗi ba. baba mun gode. Gama da Allah ina fatan alheri. Ba su kallon mu da sauraron mu hira ke da kuka saurara tare da dattijo maganin ƙananan yara. Me kai yaro daji ya buro shi in bai da gaske ba. Sarkin dawo kwantakora baki ɗaya mai dajin kwantakora. Mai dajin sarkin Sudan. Mai dajin sarkin Sudan a wannan tashar. Ma'azana biyu. Dawa Hausa TV da ke kan YouTube channel ku ci da kasancewa da mu insha Allah rabi domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora na ku Shamsuddin Dashi daga nan jihar Niger ku da kasancewa da mu muna gode